Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna jini ya tsaga, wanda marubuciya Umna ta rubuta muku shi, wanda yake zuwa muku daga kundin Hausa Novels, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Ta sani mutane da yawa na cewa maza ba su da tabbas, a cikin mutanen ita ce mutum ta farko da take ɗaga murya ta ce, ba su da tabbas ɗin, sai dai halayyar Abdul na ƙoƙarin sa ta sauka daga kan ra'ayinta. Ko wata rana da kalar kowace rana da kalar alkhairin da yake zuwar mata da shi kamar dai yadda danginsa duk suka ɗora ƙauna da kulawarta a kansu. Bata manta lokacin da ta je da mahaifiyarsa ba matar ta nuna mata soyayya kamar za ta cinye ta, sai godiya take mata na yadda take zaune da Abdul lafiya. Abdul yana da zurfin ciki Hafsa, baya tattauna matsalarsa ga kowa, Babu wanda ke jin damuwarsa a matsayina na mahaifiyarsa. Nakan ji babu daɗi a duk lokacin da na ga sauyi a tare da fuskarsa. Sai dai babu yadda zan yi, ba zai sanar da ni ba. Shigowar ki rayuwar Abdul, kin haska masa rayuwarsa. Kin yalwata fuskarsa da kyawawan murmushi. Hakan ya sa na ji ina son ki sosai. Kama hannunta mahaifiyar Abdul ta ta ɗora shi a cikin a cikin roƙonta. Ban san me zai faru a gaba ba. Ban kuma san ya rayuwa za ta sauya ba sai dai ina roƙon ki alfarma akan ki kular min da rayuwar Abdulmannan ki ci gaba da bashi farin ciki kamar yadda yake a yanzu. A yanzu ke ce farin cikinsa. Ta dalilin ki ne muke ganin sauyi da walwala a fuskar sa. Shi yasa nake kyautata tsammanin alkhairai masu yawa a tare da ki. Nake kuma da tabbacin zaki ci gaba da kawo haske a rayuwar ɗana. Ɗaya tilo namiji a duniya. Kallon ta Hafsa sai tana jin maganar tana kare kowace laka ta jikinta. Tana jin ruwa na tsatsafowa daga kowace huda ta jikinta. Me yasa take roƙonta ta kula da ɗanta? Me za ta ce mata? Na san za ki iya hafsa tun da har kika iya sauya Abdulmannan a ɗan lokaci. A ɗan lokaci, kika raba shi da tunani da uzuri wa lamurar rayuwarsa. Muryar Anna ta sake dokar kunnuwanta. Murmushin yake ta a lokacin tana goge gumin da ke sauka a kan goshinta. Insha Allah zan yi abin da zan iya Anna. Sauran kuma zan bar wa Allah domin shi ne mai sassauya zukatan bayansa da kuma sauƙaƙa musu rayuwa. Na gode. Anna ta faɗa tana murmushi da ɗora hannunta akan Hafsa Allah ya miki albarka. Ta ƙarasa faɗa tana tashi a falon. Da rakiya ido Hafsa ta bita tana lumshe idanuwanta bata san me yasa take kasa musa wannan matar ba. A kowane abu da ya shafi lamarin Anna da yaranta tana jin girmamawa a gare su, tana jin su kamar danginta ne da ta nisa a gare su. dan Abdulmannan duka mata ne guda hudu Nabila Aisha Jitta Mami duka yaran suna girmama ta a matsayinta na matar yayansu. Duka abin da ya shafi lamarin ta, jikinsu na rawa wajen yi mata shi. Ita ma tana son yaran tana tausaya musu a matsayinsu na mata. Hakan yasa sa koyaushe cikin siya musu kayan ado da kwalliya na mata take. Suna sakewa su yi hira da ita su faɗa mata matsalolin su ta magance musu. Hafsa ‘yar harƙalla ce tun bayan da ta cika sati ɗaya ta fara kasuwanci. Tana da kuɗi a hannunta da ta samu na biki, hakan ya sa ta zuba su a jari komi da ya danganci na masarufi na ci, tana siyarwa na ci da na amfani yau da kullum na jiki da fata. Hakan ya sa Abdul jinjina mata yana yaba hada-hadar matarsa gidansa ya zama dandalin ƙaramar kasuwar da ba ta yankewa. Lokacin da ya mata magana akan kasuwanci ta tare shi da magana, sai ya di, ni fa bana cikin nau'in matan da suke zama suna jira mijinsu ya basu. Balle din da na auri ustazin da yake rungume da littattafai kullum, wata rana zan iya zama na sari ƙasa na taunata. Idan na kwanta na ce zan jira kaman. Idan har na kwanta na ce zan jira ka min. Inda ta faɗa haka ya gyaɗa mata kai lalle kan ba za ki zauna ki sari ƙasa ba na Allah ya taimaka. Amin ta faɗa tana ci gaba da uzurinta. To yanzu gashi mahaifiyar Abdul na ɗora Yanzu gashi mahaifiyar Abdul na ɗora mata nauyin kula da ɗanta. Tana so ne ta ƙara da rayuwar ta wajen kula da shi da bashi farin ciki. Ita ban mamaki take kamar ba ita ba. Tana jin kamar akwai wani abin da Abdul ya mata. Ya sauya masifarta. Ya Allah ka dawo da ni daidai. Ta faɗa tana furza da huci a bakinta da yunƙurin tashi a ƙafafuwanta sai dai me ƙafafuwanta sun ki ɗaukar ta. Wani abu ta ziya tokare daga bayanta zuwa cinyoyinta ba san lokacin da ta kwalla kara ba. Mutanen gidan suka iyo kanta da gudu suna tambayar ta. Cikin hanzari Anna ta rike Hafsa tana tambayar ta me yake faruwa ne. Sai dai da alamu Hafsa ba ta jin ta kiran kiran bayanta take. Anna baya na zai balle ki taimaka min kafafuwa na sun gaza ɗauka ta Anna. Na shiga uku kada na zama gurguwa. Ta karasa maganar hawaye na gangarowa akan idanuwanta. Gaban Allah din ne ya faɗi da ƙarfi ta bayar da kallon ta ga Nabila. Maza ki kira yanku a waya ya zo yanzu mu kai ta asibiti. Cikin sauri Nabila ta ɗauki waya ta kira shi tun kafin ya yi magana ta fara magana cikin zubar hawaye. Yaya ka zo yanzu an ta hafsa ba lafiya. Ka zo mu kai ta asibiti. Bai bari ta gama magana ba ya kashe wayar taho duk inda tashin hankali yake to tabbas hankalinsa ya kai ƙololuwar tashi. Zuwansa gidan ya gosu duk sun kewaye ta. Hankalinsa a tashe sai jiro mata sanni suke, a yayin da ita kuma ta ci gaba da lumshe ido tana kiran za ta mutu. Me ke faruwa da ita Anna? Abdulmannan ya faɗa cikin rawar murya a lokacin da yake ɗago ta da niyyar ɗaukar ta. Ba mu sani ba mu ma Abdul. Ina tashi na barta a falon kawai na ji ihunta tana cewa ta da kafar tana ciwo. Anna ta jero masa magana cikin rawar murya da tashin hankali. Ɗaukar ta yi kamar bebin roba ya fita da ita sa'an na biye da shi. Ɗauko Jidda ɗauko min hijabi na da sauri. Anna ta faɗa tana kai kallon ta ga Jidda wadda kafin ta rufe bakinta ta zura ɗakin da gudu ta ɗauko mata. Nabila wuce mu tafi tare ke kuma Aisha ki kula da gidan to Anna. Suka faɗa a tare suna musu rakiya har suka shige cikin motar idanuwansa na saukar da hawaye. Duk da kasancewar Abdulmanan ba ma abocin gudu ne a mota ba amma wannan karan ya kwashi motar da gudun gaske domin tashin hankali da ihun da Hafsa ke yi ya ƙara taimakawa wajen rudar da shi. Waya ya ɗauka ya daddanna kana ya ƙara a sa? Yana jin an ɗauka ya magana assalamu alaikum wa rahmatullah. Dakta Ma'az ina tare da mara lafiya yanzu haka mun kusa ƙarasowa. Bai bari ya ba ya amsa bai ya ajiye ta yana shan kwana da motarsa. Gidauniyar Sunna Clinic shine sunan da ya bayyana baro-baro a jikin wani katon ginin da yake dauke da ket da masu tsaronsa. Ganin sun tunkaro sai sa suka wangale kofar da sauri su kuma suka shige. Tun kafin su tsaya ma'aikatan lafiyar suka gangaro da keken ɗora mara lafiya, wanda ana buɗe motar suka ɗora Hafsa da har ga lokacin take fama kiran wayo Allah. Ɗakin agajin farko aka shiga da ita yayin da Anna da Abdulmannan ke faman kaiwa da kawowa. Yana jin zuciyarsa kamar za ta yi tsalle ta faɗo. Yana giyasta adadin tashin hankalin da ke kusantowa a tare da shi. Kasa jurewa yana mayar da kallonsa ga Anna wai mai ya haddasa mata ciwon ne Anna. Kalau muka yi magana da ita na shige ɗaki. Sai na ji ihunta shine na fito na ganta dafa da baya tana ihu. Kai ya gyaɗa yana shafa fuskarsa da tafukan hannunsa. Allah kaɗai ya san adadin tashin hankalin da yake ciki, sai kuma wanda ke iya karanta a zuciyarsa. Insha Allah za ta samu lafiya ka kwantar da hankalinka. Anna ta faɗa da muryar rarrashi, ka samu ka zauna. Ta faɗa tana kamuwa waninsa da zaunar da shi. Tausayinsa duk ya kamata. Ta sani Abdulmannan na da haƙuri yana da kawaici da zurfin ciki amma soyayyarsa ga Hafsa abu ne da ya zama buɗaɗɗe a gare ta ga kowa. Musu ba ɗabi'arsa ba ce hakan yasa ya samu waje ya zauna yana rafka takumi a zuciyarsa yana tasbihi ga Ubangiji da nema a Hafsa sauki akan ciwon da ke damunta. Bayan shuɗaɗɗen sa'o'i biyu likitocin suka fara fitowa kowanne fuskarsa ɗauke da murmushi. Da sauri Abdulmannan da Anna suka mike suna tare su. Dr. Ma'az ya iyali na take. Abdulmanan ya faɗa yana taro Dr. Ma'az ɗin da ke faman shimfiɗa murmushi akan kan fuskarsa. Ta fita daga hatsari, ina taya kamar na Sheikh Abdulmanan, matarka na ɗauke da juna biyu na watanni biyu. A hausa na Abdulmanan ya jiyo yana kallon Dr. Ma'az ɗin fuskarsa ta fallasa yanayin farin cikin da yake ciki. Yana kallon Anna da ita ma ta haɗe ta biyu tana kiran alhamdulillah Allah mun gode ma. Ta faɗa tana matsewa wa da ya gangaro daga fuskarta. Ashe tana da rabon ganin wannan ranar? Rana mafi girma da tarihi a cikin ranakun farin cikinta, ashe za ta ga jinin Abdul tana raye, ya Allah. Ta faɗa a ƙasan zuciyarta kafin ta fuskanci gabas ta yi sujjada, ta yi sujudin shukur. Ma'az da gaske kake matata tana da juna biyu? Abdulmanan ya faɗa yana kafe shi da ido. Bayan ya kawar da kallonsa daga Anna, yana jin wani abu na yawo a tsakanin zuciyarsa yana jin wani abu da bai taɓa jin irinsa ba a tsawon rayuwarsa. Ba ma irin wannan, ba ma irin wannan wasan da kai shek. Ko da a ce muna yi ma ba zan ma anan ba. Ga result na gwaje-gwajen da muka yi da kuma kuɗaɗen da za ka biya, wajen biyan kuɗi. Cikin rawar hannu ya amsa yana fara duba sakamakon ɓaro-ɓaro da juna biyun da ke gare ta. Rungume Dr. Ma'az ɗin yayi yana jin wani sabon farin ciki na huda kofofinsa. Alhamdulillah ala kulli halin na gode sosai na gode Ma'az da wannan kyakkyawan labarin. Ɗan tura shi Ma'az ya yi, a bani tukuici na. Ya faɗa yana miƙa masa hannu da sauri ya shiga laluba a junsa. Ya zaro duka kuɗaɗen da suke jikinsa ya mika wa Dr. Ma'az ɗin. Karɓa yana murmushi yana ƙara taya shi murna a karo na bar adadi. Za mu iya shiga maganta Anna ta tambaye shi. Kai ya gyaɗa mata yana murmushi sosai ma. Hakan yasa suka shige ita da Nabila da suke rige rigan shiga ɗakin ta Shi kuma Abdulmannan ya wuce biyan kuɗin magani da abubuwan da akai wanda ba su da yawa asali ma kaso ɗaya cikin ukun kuɗin maganin suka suka bada suke badawa. Asibiti ne mai zaman kansa da yake ƙarƙashin cibiyar Ahlus Sunna wadda kusan komai kyauta ake yi a asibitin. Bayan ya biya kuɗin ya amshi maganin ya nufi ɗakin, yana jin kamar ya fiffike ya ganci a cikin ɗakin. So yake isa ya ga fuskar Hafsat ya kuma ga lafiyar abin da ke cikinta, jininsa a cikin Hafsa. Dama wai ka iyaye suke ji idan aka ba su labari irin wannan? Har zuwa lokacin da ya ƙarasa ɗakin ya tura kofa ya tadda ita kwance, Anna da Labila na gefenta. Fuskarta Ta faɗa ta yi suwai, ƙananan da kuma sun zurma ciki yana ganin yadda gajeren hancin ta ya miƙe, wanda yana da nasaba da ramar da ta yi. Ɗan bakin ta kuma yana ganin kamar an ƙara tsuke shi. Ka dawo? Ka gama bacci take yi, Anna ta faɗa a tare. Kansa ya gyaɗa mata kawai yana jin nauyin ta da kunyarta. Lura da haka ne ta yasa ta miƙe tsaye tana ƙara kara waya a kunnenta. Bari na kira Aisha na shaida musu halin da ake ciki. Ta faɗa tana ficewa a ɗakin Nabila na bin bayan har suka janyo kofar suka rufe. Da sassarfa ya karasa wajen ta yana zama a bakin gadon ya zauna, yana saka hannunsa a cikin nata da kuma kafe ta da shanyayyun idanuwansa. Na gode sosai Nana, na gode da wannan farin cikin da kika bani. Ya faɗa yana ɗaura hannunsa a goshinta, kwantaccen gashinta da ya yi lif-lif ya ƙara ƙawata fuskarta da mata kyau. bai san lokacin da ya kai bakin bakinsa ya sumbaci goshinta ba wanda hakan ya sa ta bude idanuwanta a hankali ta ɗora space akan abdulmanan sai ya ji ta faɗa a hankali tana ƙara kai kallon ta kansa shafa kanta yana murmushi barka da farkawa ummu ya faɗa da murmushi akan fuskarta ido ta waro waje tana kallonsa ummu ta faɗi magana da ɗan sauti tana kallonsa idan sai ya limshe yana buɗe sa akan ta sannan ya ɗauki hannunta ya ɗora akan shafaffen cikinta kyautar da Allah ya mana nana Kyautar da babu wani mahaluki a duniya da ya isa ya mana ita. Kina ɗauke da juna biyu na watanni biyu nana. Kin ga iko da buwayar Ubangiji ko? Jin maganar ta yi kamar tana karta zuciyarta tana ga ta da huda kowata bula ta jikinta. Tana jin wani abu ya toce a cikin wuyanta da ya gagara ɓallewa. Wani abu mai ɗaci na ƙara tasowa tun daga zuciyarta zuwa makoshinta. Yana haɗewa da ran abin suna zama kamar dafi mafi ɗaci a makoshinta. Bata san lokacin da ta miƙe zama daga kwantenar take ba tana kallon Abdulmannan da jefa tunaninta kansa. Ka ce mene Abdul? Kina ɗauke da ciki na Hafsa. Juna biyu har na watanni biyu a cikinki. Ya faɗa yana rungume ta. Bata san lokacin da ta hankaɗa shi baya ba. Idanuwanta sun rufe sosai tana jin takaici da tsanarsa da ta danne. Na bijiro mata sabuwa dal ban shirya haihuwa yanzu ba Abdulmannan. A iya shekaru huɗun da na iya ƙiyasta tsakanina da kai, ban shirya musu da ɗa ba, ban shirya musu da ɗa a cikinsu ba, kamar wawa kamar kuma saƙago da baya amfani haka ya tsaya yana kallon ta bakin sa buɗe kamar yadda harbawar zuciyarsa ke tsananta. Yana ganin tashin hankali na kusantowa zuwa rayuwarsa. Da ƙyar tattara nutsuwarsa da kuma dauriya yana kai kallonsa zuwa gare ta. Me kike nufi yanzu? A zubar da cikin ko kuma kafanshiɗiyar rayuwarsa a cikina, ko kuma kafanshiɗiyar rayuwarsa a cikina. Kamar wanda aka kwaɗa masa guduma a kansa haka ya ji magana ya fusa tadira kunnuwansa ta kuma ratsa ƙofofin da ke tsakiyar kansa ta fara hamsa mu a cikin kan nasa a zubar da cikin kika ce nana ko kuma dai ban ji daidai ba ne ya tattaro duk wani kuzarin sa ya jefa magana gare ta ina jin yawun bakinsa ya masa kauri wani tashin hankali na kusowa cikin rayuwarsa suka ma marasa iyaka da farin cikin da ya samu a mintuna ashirin inda da suka gifta. Hakan ya ce Abdulmannan. Ya ce sautin muryarta na dawo da shi cikin natsuwarsa. Murmushi yana kallon ta wasa gige amma ko wannan ba lokacin irin wasan nan bane nana. da gaske nake Abdulmannan tun daga zuciyata wannan magana take fitowa me zai sa na ma wasa a irin wannan lokacin da nake kokarin tsakanin rai da rayuwa ta ba shi amsa tana yamsa fuskar ta da dora ƙananan idanuwanta masu sauraro anan zamu dakata ci gaba da kasancewa tare da ni maman al'amin